Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Yau Litinin 26 ga watan Shawwal, hijira manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhrij ahadisul bugya na abi abdurrahman al-dusuwi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi ismail ɗan akibo ahmad bin jibril shi ya wallafa domin yin takharijin hadisan cikin littafin bugiyatul muslimin na babban malami a sheikh usman bin abi bakrin allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda malamin ya bayyana mana a mukaddima cewa mai littafin bugiya ya rubuta littattafan ko hadisan da ke cikin wannan littafi ba tare da takhriji kyakkyawa ga hadisan dangane da tacewa da tantance nagartan kowane hadisi ba sai dai yana iradul hadisan ne ya takhriji a wani lokaci sai ya zama bai kawo abin a bisa tsarin yadda malaman hadisi suke kawowa ba kamar yadda mu karanta hadisin da ya gabata malamin da ya tashi takharijin hadisin sai ya ce akhrajahu ashabus sunna. malaman hadisi ba sa cewa ashabu sunna sai dai ce ashabun sunan ashabu sunan abin da suke faɗi kenan a yau da izinin Allah mala ya ce kalal musannif rahimahullah marubucin littafi a sheikh Uthman bin Abi Bakarin ya ce, وفي الحديث من ترك الجمعة ثلاثا من غير mutumin da di ya bar juma'a guda uku ba tare da uzuri ba faƙadar ramal islama wara a zaharihi wani haƙiƙa yi watsi da musulunci a can can bayan bayan shi yi watsi da musulunci ma ma'ana faƙadar ramal islam wara a zaharihi me yake nufi da ya yi jifa da musulunci a bayan shi ha za a dillo ala annahu da anil islam wannan yana nuna cewa ya yarda la sai dai dukkanin wani baiwa da Allah madaukin sarki ya ma musulmi to shi wanda ya bar sallan juma'a guda uku a wannan yanayi to ya kaɗe ya shiga uku ya lalace ramal islama wara a zaharihi ma'ana dukkanin wani alheri da musulunci ya zo da shi wannan ya nisance shi Allah madaukin sarki ya kiyaye mu wannan shi shine hadisi na 22 daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi ƙultu malam akibo ya ce sahihun raf'an wa waqfan wannan hadisi ya inganta marfu'an wa mawqufa akhrajahu abu ya'ala al'imam abu ya ala ya fitar da shi a lamba hadisi na 2712 ƙala haddathana da bin mus'ada haddathana sufiyan bin habibin an aufin an sa'id ibn Abil Hassan, an ibn abbasin mawqufan wannan shine ruwayan mawqufi mun gano wannan da ke ko yanda isnadin mawqufin yake daga abu ya ala a cikin musnadin shi kun fahimci wannan da kyau ko wa ma azabtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikin haka yace ko ibn hajar fi talhis al habir ibn hajar ya fada cikin littafin al habir rijaluhu thiqat yace mazajen da suka fitar da wannan hadisi gaba ɗayansu amintattu ne wa huwa kama qala والصحيح وصحح إسناده الحافظ المنذري babban malami alhafiz al-mundari ya inganta wannan isnadi fit targhib wa tarhib a cikin littafin shi mai suna a targhib wa tarhib mawqufan ala ibn abbas hadisin mawqufi ne zuwa ga ibn abbas karanta juz'in farko shafi na 280 wa sahha marfu'an min hadisi jama'atin min sahaba wannan hadisi ya inganta marfu'i tiryan tiryan zuwa ga annabi a ruwayan gayya guda na sahabban manzan Allah minhum abul ja'ad ad daga ciki waɗannan sahabai akwai abu ja'ad ad-damri akhrajahu abu dauda wanda abu dauda ya fitar da hadisin shi a lamba na da da biyu. Fissalati a littafin da ke bayani akan sallah babu tashdidi fi tarkil juma'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan tsanantawan da aka yi ga mutumin da ya bar juma'a wannan sa'i haka al'imamun nasa'i ya fitar da wannan a jiz'i na uku shafi na tamanin da takwas fil juma'a a babin da ke bayani akan sallan juma'a babu tashdidi fi takhallufi anil juma'a a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shari'a ta tsawata dangane da barin sallan juma'a ina fata mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace wa isnaduhu hasanun li Muhammadu Buna bin amrin isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne saboda muhammadu dan amr mun gano wannan da kyau ko walahu shawahidun kathira ta ƙawihi mala ya ce akwai da yawan ruwayoyi da za su shaida wannan su ƙara mai ƙarfi wa isnab ko to sai ce wasa ho alhakim al'imamu hakimin mai sabure ya inganta wannan hadisi wal mundiri wa shekul albani fi sayihul jami da fadilatul allamatul muhaddisul athar abi abdurrahman muhammad nasir din albani a cikin sayihul jami'ul sagir a lamba hadisi na da da daya 6143 fa jumlatul qawlu fihi mala yace a takaice dai annal haditha la yanzilu an darajatul hasan wannan hadisi duk inda ka ya komo dai ba zai gaza daga darajan hasan ba wallahu a'lam kai kenan mutumin da ya bar sallan juma guda uku haka siddan akwai hadari a cikin addinin shi da rayuwar shi a matsayinku na malamai iyaye yayi masu fada a cikin al'ummanku Allah ku sa ido game da duk mutumin da ko ga yana wasa da sallan juma musamman ku mata duk wani hadari da ke faruwa cikin al'umma ku ke sabbaba shi ‘ya'yanku za su taso ba sa sallah ba za ku damu ba girmansu a haka yana haifar da fitina ba ɗan ƙarami ba Allah ya sawwaka قال المصنف رحمه الله marubucin wannan littafi a sheikh Uthman Allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ce, An nahayu an tarki salati fi jama'atin ma'al kudura, wannan ɓangare da malam zai kwararo mana hadithai daga annabi za mana bayani akan cewa an hana mutum ya bar yin sallah a cikin jama'a kuma yana da ikon zuwa ya salla a cikin jama'ar yana daga cikin bala'in da mutane suke sa kansu Shi shine cewa irin masallatai yan ƙubul-ƙubul su je suna yin sallah ba tare da sun je manya-manyan masallatai inda ake tattara mutane ake yin ibada ba ina fatan mun gano wannan da kyau ya zama wajibi mutane san wannan shi ma yana daga cikin tarkus salatu, ma jama'a. sau da lura da ina ne jama'a suka fi taruwa suka fi yawa to nan ne ya kamata musulmi ya je ya sallah a wajen amma inda mutane suke taruwa yan kaɗan yan tsiraru ko Allah ya haɗari ne sallah a wannan wajen ina fatan mun gano wannan da kyau yi aksarin irin waɗannan masallatai ba su gazawa daga masajidu dirar kun gano wannan da kyau ku kai ta ka tsantsan Allah ya sa mu dace qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in Allah madaukin sarki ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka in kun tashi yin sallan ku yi tare da masu yin ruku suwa shine ku je ku yi a cikin jama'a sallan jam'i su ake al'umma su tare da yawa saboda ana samun daraja mai yawa a cikin sallah muddin aka tare da yawa wajen yin ta. lada da darajar sallah na yin ƙasa idan ya zama jam'in ya zama ‘yan kaɗan ne kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace Wanda ita ce aya ta uku cikin suwatul bakara. wa qala Allah baraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ce mai yawma shafu an saƙin. a ranan da za a yaye ƙauri wannan hadisi ko wannan lafazi na aya ala haqiqatihi zahiran inda kaji Allah ne zai yaye ƙaurin shi duk inda aka ya komo ya ƙaurin Allah yake Allah Allah shi ya sani domin shi laisa ka mislihi shay'un yau ba wani abu irin Allah ai kun gano wannan nake ku kuma ya ce kar mu buga mai misali ballantana sai a ce ga irin ga yanayin a'a ai ba wanda ya san irin yadda ƙorin Allah yake ina fatan mun gano wannan da kyau to amma Allah ya tabbatar mana da cewa shi din yana da ƙori to kuma mumin yadda Allah yana da ƙori wannan shi ake ce ma alishtiraku fil ismi la yalstalzimu alishtiraku fil ma'ana tarayya wajen suna bai lazimta cewa ma'ana ya ɗaya ina fatan mun gano wannan suna zai iya yin ɗaya amma ma'ana ba lalle ne ya zama ɗaya ba na fata mun gano wannan da kyau da bakinka da bakin titi ɗaya ne titi na da baki kai ma kana da baki iri ɗaya ne da bakinka da bakin titi da bakin rijiya iri ɗaya ne jawa mun gano wannan da kyau ku kaga tarayya wajen suna bai lazimta ma'ana ya zama ɗaya in mace na naƙuda akwai abin da ake jiƙa mata ta sha sunanta hannu suna abin hannu da hannunka da hannun mai naƙuda iri ɗaya ne jama mun gane wannan tarayya wajen suna yana lazimta ma'ana ya zama ɗaya ba zai taɓa lazimta ba ina fata mun gane wannan da kyau wani an goyo shi a kara na ga wani ya ɗauko kara wani yana shan kara duk kara kara ne karan da ya ɗauko karan dawa ne ko na gero ko na masara amma karan da aga yana sha karar rake ne an goyo shi a kara a kan karan keke ina fatan mun gano wannan da kyau haga duk kara ne amma ma'anan ya sha bamban da juna wane ya bari wance ta bari mun gano wannan da kyau ko bai ɗaukan ma'ana ɗaya wane direban mota ne sai ya faɗi sai ya ce ya bari wance an kasa mata alale ta ɓara sai ya ce ta bari wance ta je ɗakin haihuwa ta bari duk barin iri ɗaya ne da na wancan yarinyar da na wancan mutumin ya yi ɗaya amma ɓarin mai naƙuda da ɓarin mai tallan alale iri ɗaya ne muna fahimtar wannan da kyau ko Allah wance ta daka yaji wance ta yaji wance ta yaji yaji ne aka daka kila ba mamaki na mai jego ita kuma wannan ta tafi gidan iyayenta ba tare da izini ba mala'iku na tsine mata albarka kuna gane wannan da kyau ko da idanka da idan ruwa ɗaya ne eh bai zai taɓa zama ɗaya ba idan ka je wajen ‘yan goro ka ce a baka ƙwarya ɗaya sai su ƙirgo maka gora ɗari in ka tafi wajen masu ƙwarya ka ce a baka ƙwarya ɗaya sai su baka wani makayi guda ɗaya haka amma duk ne duk ƙwarya ne <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko tarayya wajen suna bi lazimta ma'ana ya zama ɗaya wai su waɗannan da aka ce wai Allah madaukin sarki ya ce zai yaya ƙori sai suka ce a Ƙori irin na ɗan adam a Allah bai da ƙori sai a ce a'a ai din shi shine mai kora siffan Allah to mu shabbihi ne mai kamanta Allah da mutum ne duka aqidun munana ne shi mai korewa kafin ya kore sai ya kamanta sai ga ba zai yi ba sai ya kore kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ko mushabbihi la'ani zai kalli siffan ɗan adam ne zai kalli siffan Allah ne sai ce irin nawa ne wannan shi ne tashbihi wannan bai halatta ba ko ce iri kaza tamsili kenan wannan bai halatta ba amma abin da yake aƙida ta kwarai shine laisa ka mislihi shai'un. za mu tabbatar da siffofi yanda Allah ya ambata ba tare da kamantawa ko korewa ba wannan ita ce aqida ta kware Allah ne zai yaya ƙaurin shi duk mumini da ke farfajiyar ƙiyama in ya ga ƙaurin Allah wa da auna ila sujudi gaba ɗaya sai mutane su faɗi su sujada fala yastati'una su waɗanda ba sa zuwa sallah cikin jam'i ko sun tafi za su yi ruku su sujada sai bayan sai ya kage khashi'atan absaruhum idanunsu za su yi turu turu tarhaquhum zilla kaskanciya bai baɗe su wa qad da Auna, ila sujudi a duniya nan ladane suna hayya ala sala ana kiransu wa salimuna suna salin alan lafiya lau amma kuma ba za su zo ba ina fata mun gano wannan da kyau bala'i ye bala'i musiba ye musiba yasa kowa ya shiga tetayin shi kowa ya taka tsantsan Allah madaukin sarki ya sa mu dace aya ta arba'in da biyu zuwa ta arba'in da uku cikin suratul kalam mutumin da baya zuwa sallan jam'i ya shiga uku ya lalace fal akhbar wallahi ma nazala hazil aya illa fil ta takhallafu anil jama'a qala ahbar malam ahbar ce wallahi wannan ayan bata sauka ba sai ga waɗanda suke jinkiri ba sa zuwa sallan jami'i ayan a kansu ta sauka yasa duk wanda ya sayar da wannan ɗabi'a ana ba shawara ya marmaza ya janye wannan ɗabi'an ya marmaza ya dina kafin a ce jiki magayi Allah shi kyauta wa ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa iza kun tafihim a duk sanda ka zamanto tare da su fa aqamta lahumus sala ka tsaida masu da sallah to faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wasu jama'a daga cikin su zama tare da kai wannan salatul khawfi ne kun gano wannan in za a sallar tsoro da ana ware wasu bangare suna fuskantar makiya wasu bangare kuma ana sallah da su wal ya'khuzu aslihatahum wadancan kowa ya rike makamin shi wa amti'atuhum da kuma kayan su wa khuzu hizrakum Allah ce ku yi taka tsantsan kuna fahimtar wannan waddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum Kafire sun yi gurin da za ku yi sakaci game da kayan fadan ku fayamiluna alaikum mailatan wahida za su yi muku abke gaba ɗaya su rugurugu da ku ina fatan mun gano wannan da kyau kaga a cikin tsoro ma irin wannan Allah madaukin sarki ya ce a tsaya kula da sallah aya ta 102 cikin suratul nisa'i Waƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa wa sallama annabi ya ce, Wala kada hammamtu an amura bisola, ce, Kiris, in ji annabi in yi umarni da a yi sallah, fotokam, kira sallah a yi ikama, sun ma'amurin rajilan yi salli bin nas, sannan sai umarci wani mutum ce kai, yi masa sallah. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من khatabin annabi ya ce sai in tafi tare da wasu mutane sun yi kayan kirare ila qaumin la yashhaduna sala in tafi gidan kasuwa da wajen hirarraki na mutanen da basu zo yin sallan ba fa uharrika alaihim buyutahum in je in banka ma gidajen su wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabiyur rahama annabin jinka yake faɗin wannan magana annabin rahama ji tausayi irin na manzan Allah da yake tausaya ma al'umman shi amma mahimmancin sallah ya kai manzan Allah ya irin wannan jan kunnin bai kamata ɗan adam ya shiga tetayin shi ba jama'a wannan ne hadisi na 23 cikin jeren giyan hadisan wannan littafi akhrajahu malik wal bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wan nasa'i qultu mala akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu malik imamu malik imamu daril hijira ya fitar da wannan hadithi a lamba na 283 fi salatil jama'a a littafin da ke bayani akan sallan jam'i babu fadli salatil jama'a alal fadl a ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalan sallan jam'i sallan jama'a akan sallar mutum guda min tsareke abi zinad an al'araji an abi hurairata marfu'an ta hanyar al'imam abu zina daga a'araj daga abi huraira daga annabi bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 644 fil azan a babu littafin da ke bayani kan kiran sallah babu wujubil jama'a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wajabcin sallan jama'a muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 651 fil masajid a littafin da ke bayani a kan masallatai wa mawadi'i sala da wajejen yin sallah ƙarƙashin babu fadli salatin jama'a wa bayani tashdidi fi takhallufi anha min tariki abi muawiya an al-a'mash an abi salih an abi huraira wannan sai al-imam an-nasai a juz'i na biyu shafi na 102 fi salati babu tashdidi fi takhallufi an al-jama'a min tariqati min tariqi qutayba am malikin bihi wa ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2096 wa ibn jarud da Ibnu jarud a lamba na 304 fi salah a littafin da ke bayani kan sallah babul jama'ati wal imama bai haƙi ya fitar da wannan a lamba na 4930 fi salati a babin da ke bayani akan sallah babu ma ja a tashdidi fi tarkil jama'a min gairi udhrin mala ya ce thalathatuhum min hadis abi huraira aidan wa akhraja abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi wa akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi a lamba na 548 fi salati babu tashdid fi tarkil jama'a wa ibn majah al-imam ibn majah ya fitar da shi a ihda wa 90 wa 700 في المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن jama'a. a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan tsawon da shari'a ta yi dangane da sakaci game da yin sallan jama'a min tariqil a'mash an abi salihin mala ce wa ibn hibban da ibn hibban ya fitar da wannan hadithi a lamba na 2098 wal baihaqi fil kubra haka al imam al baihaqi a cikin sunan al kubra a lamba hadisi na ɗaya. min tariqil a'mash an abi salihin an abi huraira marfu'an wa abdurrazzaq al-imam abdurrazzaq ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musannaf a lamba hadisi na 5184 babu man lam yashhadu al-jumu'a wa ibn abi ibn abi shayba ya fitar da shi a kitabul musannaf a lamba hadisi na 5538 wa tayalisi abu dauda tayalisi ya fitar da wannan hadisi a cikin a lamba na 314 min tariqi abi ishaq an abil ahwas an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu marfu'an wa tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 217 fi sala babu ma jaa fi man yasma'u nida fala yajib a karkashin babin da ke bayani akan wanda ya ji kiran sallah bai taho yin sallan ba min tariqi ja'far bin burqan an yazid al-asam an abi huraira marfu'an wa hadha al minal min al tubayyinu makanata salatil jama'a wannan hadithi na daga cikin hadithan da suka suka bayyana matsayin sallan jama'a wa yuhadhdhiru min tahallufi anha kuma hadisin ke jan kunni game da mutumin da ya saka ci game da ita wata hawunu bi sha'ani haye wulakanta sha'anin sallan jama'a wa man alima thawaba allati salati ma jama'atin musulmin, game da mutumin da koya san ladan da ake samu game da sallah tare da jama'a fil masjid a masallaci ma ha abadan har abada ba zai bar sallan ba wala ta khallafa anha kuma ba zai masallan yanga ba fal mahrumu kullul hirman haramtaccen da aka haramta mai alherin duniya da lahira man ya tahawanu bis salati fi jama'atil muslimin shine wanda yake sakaci bai zuwa ya samu sallan jam'i tare da gayyan musulmi nas'alullah an yulzimuna alhaqqa muna roƙon Allah madaukin sarki ya lazimtar da mu gaskiya wa hadina sublar rashad kuma ya shiryar da mu hanyar shiriya mun gano wannan da kyau ko wallahi duk mutumin da kaga ya ta'ahadul masajid fashhad lahu bil iman duk mutumin da kaga bai wasa da masallaci da sallan jami'i Allah ka yi mai shaidan imani duk wanda kaga yana wasa da sallah yana musalla yanga yana daddaga masalla kai wallahi fashhad lahu bin nifaqa Allah ya sauwaka. qala al-musannif rahimahullah yanzu bai sheku ba annabi ya ce min alamat yana daga cikin alamomi wanda in ka gani ga mutum to ana sa zai dace a lahira shine shabun na shafi ibadatin rabbih wa rajulun qalbuhu bil masajid mutumin da zuciyar shi ke fara da masallaci wannan alama ne daga cikin alamun mutumin kirki ne sannan yana daga cikin garabasan da zai samu zai shiga zillal arsh yau la zilla illa zilla to me mutum ya rasa ce rika wasa mutuwa ko yau ko gobe a ya gari mutum ya tafi gaje ka ce ma Allah ne a wannan rayuwa da ake ciki qala al musannif rahimahullah malam usman dan Abibakar Allah ya ji kanshi yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala mas'ud Allah ya kara masa yadda yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamana sunan alhuda annabi ya karantar da mu sunnonin shari'a wa inna min sunan alhuda ya ce yana daga cikin sunnonin shirya as-salatu fil masjid yin sallah a masallaci alladhi yu'adhdhanu fihi masallacin da ake kiran sallah a cikin shi wa ma minkum min ahadin annabi ya ce sai dai ba ku sani babu wanda daga cikin ku illa walahu masjidun fi baitihi face yana da masallaci a gidan shi eh mana matanka inda take sallah masallaci ne gare ta lahu darajatul masjid yana da daraja irin na masallaci har annabi ya ce mace ta sallah ƙuryen gidanta a uwar daka ya fi ta zo falo ta sallah a wani lungu a uwar ɗakinta dakin ta ya fi je masallacin manzan Allah ta yi ina fatan mun gano wannan da kyau kaji inda suke dan samu darajar su can kuma za mu zo za mu je in ta ce za ta zo masallaci kuma annabi ya ce kar a hana ta amma su kuma sai ce wal yakhrujna tafilat su kuma su fita ba tare da tarare ba su mata ko in ka zo ka ce wasu irin halitta ne mai ban dariya su abin da aka hana su ko shi zige zan su yi ina fata mun gano wannan da kyau kamar shedanu suke abin da aka ce kasi shi zige so yanzu aka ce su fita ba tarare ko Allah Allah take ka ba ta kyautan turare ta bulubula shi ranar nan ta fito kuma ta tsine mata ina ruwan Allah Allah ya sa dace walau sallaitun fi buyutikum annabi ya ce da za ku yi sallah a gidajenku wa taraktum masajidakum ku bar masallatanku taraktum sunnata sunnata nabiyyikum ibnu mas'ud ce da kun bar sunnan annabinku walau taraktum sunnata nabiyyikum lakafartum da za ku bar sunnan annabinku duk da kun kafarta la kharajtum anil islam wannan al-kufr dun kenan ko wannan shine hadisi ne 24 rawahu abu dauda qultu mala akibo ce hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne wal lafzul madhkur huna shaz amma lafazin da aka ambata anan shazi ne kun ga alherin wannan ko za a zo fitar maka da ruwaya tsab tabbatacciya nagartacciya ingantacciya yanda ya kamata amma wannan ruwaya malace ruwaya ce shadda akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 654 fi salati a littafin da ke bayani akan sallah babu fadli salatil jama'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalan sallan jama'a wa bayani tashdid da bayani dangane da tsananta fi takhallufi anha game da mutumin da yake sakaci game da sallan jama'a abu da ya fitar da wannan hadisi a lamba na 550 fi salati babu fi tashdidi fi tarkil jama'a karkashin babin da ke bayani akan tsanantawan da aka yi dangane da wasa da sallan jama'a wannan sa'i al-imamun nasai ya fitar da wannan hadisi a juz'i na bi shafi na 108 fi salati babul muhafazati ala salawat haisu yunadi bihinna kun gano wannan inda ake kiran sallah ba inda ba kiran sallah yanzu misali misali za a iya sallah kenan in na ce nan ma'aikata na ne ya zama gidana zan iya sallah a wajen eh zai iya sallah ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi babu wani ɗaya daga cikin ku ba ce sai yana da masallaci a gidan shi kenan zan iya sallah in ina da makaranta muna sallah da ɗalibai za mu iya ci gaba ko da ba mu gina wajen ba kenan ina nufin asarari mun gano wannan da kyau ko what i mean za mu yi a sadari ko ko sai mun yi gini jama'a muna fahimtar wanda da kyau ko in muka ce mutanen nan ke dahumai ne sai ku gane ganewa amma ka ce masu jahili ma ka taimake su gano wannan Allah ya tsare mana imaninmu idan muka yi katu na gaba da izinin Allah za mu zo da sharhi na wannan hadisin sannan sai mu shiga wajen takarijin shi Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum